Eto eh babbar matsala ga matasa wanda ya fi kowanne muni shine mutuwar zuci. Saboda yawanci tunanin matasa shine idan gwamnati ba ta yi mana abu kaza ba, mu ba za mu tashi mu yi ba. To mutuwar zucin nan da kuma dogaro ga gwamnati da matasa suke yi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke daƙushe ci gaban matasa. Saboda a yau wani shi kawai tunanin shi shine a gwamnati bata samar mun da aikin yi ba gwamnati bata yi kaza ba gwamnati bata yi kaza ba amma shi kuma yana da dama in zai iya tashi saboda idan ka ji tarihin akwai waɗanda idan ka ji tarihinsu zai zamanto maka zai ƙara maka karfin gwiwa za ga kai kan ma baka ma wahala a rayuwa ba saboda wani zaka samu ya yi ginin blok kafin ya zama abun da ya zama yau to yawanci matasa sai ka samu suna raina sana'a a yau in ka ce wa matashi bayi fa da sana'ar amma ka ce mishi misali zo ka karɓi makullin mashin ka je kana a caɓa zai gwada maka haba shi ne zai yi a caɓa to kaga shi ya gwammace wasu kuma sun gwammace wa maimakon su nemi abin kansu gara yau su je a ɗan ɗauki ko ɗan dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu a basu su je su sake kashewa gobe su dawo mutuwar zucin dai su sake dawowa a basu haka dai suke so rayuwar da ta kasance to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke eh, jawo koma baya ga matasa na biyu rashin eh, neman ilimi ilimi kuma an ce ilimi eh, ilimin zamani da na addini duk wanda ke da ilimin addini dole ne zai gujewa Eh, abubuwan da addini ta haramta wanda yake da ilimin boko kuma zai yi amfani da wannan ilimin saboda ya gudanar da rayuwar shi na yau da kullum to rashin wannan ilimin yana kawo kuma baya ga matasa sosai musamman a arewacin najeriya sannan na uku kuma matsalan shaye-shaye saboda matasa da dama in suna ganin cewa kawai idan suna cikin damuwa abin da zai kawo musu Eh, eh, eh, ya sanya ya musu zuci kenan su manta da damoyin da suke ciki shi kenan sai kaga sun fara wato harka shaye-shaye da sauransu to shi ma wannan yana dakushe cigaban matasa da dama to in har matasa za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya an bar mu a baya a arewa sosai a arewacin najeriya ya kamata yanzu matasanmu suna tunanin yaya za mu ba ma wai ci gaba kawai na na yanki ko kuma gine-gine ko kuma eh, eh, makamantansu ba ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi handset wato waya kenan na salula shi ya kera ya yi a kere-kere ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi jirgin sama ko kuma jirgi na tafiya ga wata